This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yayin da zababben shugaban Amurka ke shirye-shiryen kama aiki akwai ingantaccen tsari da ke tafe na ganin an miƙa mulki daga gwamnati mai barin gado zuwa ga sabuwar gwamnati mai kamawa cikin ruwan sanyi. Kwamitin mika mulkin ya ce akwai kyakkyawan tsari da ke kai na ganin an mika mulki ga zaɓen shugaba Donald Trump cikin girma da arziki. Mika mulki cikin kwanciyar hankali ingantacciyar al'ada cike da alkawari kuma muhimmin bangare na a Amurka. A duk lokacin da aka kammala zaɓen shugaban ƙasa a Amurka akan yi shirye-shirye da hada-hada iri daban-daban kafin a rantsar da sabon shugaba ko sabon shugaban ƙasa domin kama aiki. Ana iya ganin kwanaki saba'in da shida daga zaɓe zuwa bikin rantsarwa wani dogon lokaci mai tsawo. To amma a zahiri sauya gwamnati daga wata zuwa wata abu ne mai sauki cewar Michael Shorkin wanda ya yi aiki a kwamitin tsaron ƙasa wanda a yanzu shine daraktan shirye-shirye a wani kamfanin bayar da shawarwari kan kasuwanci da mahimman tsare-tsare na 14 North Strategies. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da jakadan ta yawan a taron haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya na yankin Pacific, Allen sin gabanin taron da za a yi a birnin Lima na ƙasar Peru. Tattaunawar ta mai da hankali ne ga haɗin kai a fannin tattalin arziki kamar yadda Blinken ya haska wata wallafa a kafar sadarwar zamani. mun gana da Linsen Alima mun tattauna game da haɓaka hulɗar tattalin arzikinmu da juriyarmu ga samar da wani haɗaɗɗe kuma ingantaccen tsari mai ƙarfi da kwanciyar hankalin yankin Indo-Pacific abinda bilinkin ya wallafa kenan a shafin X. Cikakkiyar tattaunawar gefen taron da aka kwashe mintuna ashirin ana yin ta ba a bayyana ta ba a farkon jadawalin da aka fitar kan abubuwan da bilinkin ɗin zai gudanar. mataimakin sakataren harkokin wajen kan kasashen gabashin asia da harkokin pacific daniel Grinsbrink, wanda shi ma ya halarci taron ya shaida wa manema labarai a wayar tarho cewa sun tattauna mahimman batutuwa da suka shafi haɗin kai ta fuskar tattalin arziki A ranar Juma'a wani babban jami'in Farisa wato Iran ya ce Tehran za ta tsayi tare da Lebanon a kowane hali a yayin da Amurka da saura ke kai komo na ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon. Babban mashawarci ga shugaban Iran Ali Rajijani ya isa Beirut a jiya Juma'a inda ya tattauna da Prime Minister duk kwaryar Lebanon Najib Mikati. Ya zanta da manema labarai a ƙarshen tattaunawar inda ya ce Iran na goyon bayan al'ummar Lebanon da jami'anta. Ya ce Iran ba ta nufin haifar da cikas akan komai illa dai ganin an samu maslaha akan al'amura ya kira hezbollah da matsayin wayayyar gwagwarmaya labanan kuma wayayyar ƙasa kuma su kansu sun san abubuwan da ya kamata su yi Larijani ya ce Iran na fatan ganin an samu ci gaba a lamarin nan ba da jimawa ba yadda mutanen da aka tilastawa ficewa daga yankunan kudanci za su iya komawa gida ya kara da cewa Iran na mara baya ga Hezbollah a Lebanon da Hamas a Gaza da dai kasashen Amurka, Birtaniya da sauran kasashen yammaci suka ayyana kungiyoyin biyu a matsayin 'yan ta'adda. ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani shiri mai cike da cece kuce da kasar italiya ke aiwatarwa na tsara bakin haure a cibiyoyi da aka samar a albania ya game da cibiyar shari'a a yayin da alkalai a rome cikin makon nan mai karewa suka buƙaci kotun ƙungiyar tarayyar turai da ta yi gwari-gwari kan cancantar batun a shari'ance alkalan tarayyar turai na iya kwashe watanni ko shekaru kafin su iya zartar da hukunci a yayin wani zaman kotu kan batun shige da fice a rome alkalan sun mika batun ga kotun tarayyar turai da ke luxembourg bayan sun ki amincewa su zartar da hukunci kan wata buƙatar gwamnati na tsare bakin haure da dama a cibiyoyi da ake tantance su da ke albaniya hukuncin kotun ya haifar da yin allah wadai a kafar yanar gizo tsakanin shugaban italiya da biloniyan amurka elon musk wanda ya ceceki matakin alkalan na italiya Firaministan Italiya Giorgia Meloni ya kulla wata yarjejeniya da Alabama a watan Fabrairu kan ɗaukar bayanan bakin haure da ke ƙasar ta Balkan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Wani da sauran shi Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Hawa an tashi lafiya na kusance na sanyi na ai sabo da yi aka ce. <laughs> Na sanyi na an tashi lafiya to na sanyi na yau mun daga musu. Sai an sa madadin shi an tashi lafiya. Mun daga musu kafa wai ana can ana shirin karban baki. Ana ta shirye shirye. Aka ce a Kadunan ku Hawa. Na'am. Akwai wani da yana yawo ne da rediyo yana jira ya ji inda ake irin sanarwar biki <laughs> da biki da rasuwa duk ba inda bai zuwa ba dai masu yawo da cokali ba ne ko gidan rasuwa ya ji an ba su abinci to da ya kenan wane mutum <laughs> da sanyi da ana ta ana shirin karɓar baki yana hidima ta danno kai. Eh, za mu bayani kan wannan eh, biki da ke gabanmu. To mako da ya shige hawa ke ba kin samu wannan sakon. Muka dinga samun sakonnin rasuwar Alhaji aka aiko mana da daidai za mu recording. Haka ta Alhaji Ahmad Yusuf ba. To da yake ta zo ne daga hannun wani wanda muke mutuntawa kwarai da gaske daga cikin ah, a taimaka a sanar aka yi ah, eh, ta'aziyya aka yi ta'aziyya ashe menene ake a nisan kwana aka kara mu yawa shine zan ce to ai dama aka an canfa an ce duk wanda kaga ana mishi haka to ah, yana da sauran shan miya to eh to ai abin sai mai fata Allah ya ja kwana Allah ya kara lafiya Allah ya ja kwana eh, Alhaji Halilu da eh, iyalan shi baki da ashe wannan shi ma ya samu kabare da aka yi ta yayatawa kai ta turawa a hanyoyin kafofin sada zumunta Allah ya ja kwanan alhaji halilu ahmed Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya baki ɗaya ma'amin su ma'amin to hawa kafin mu ci gaba da gaishe-gaishe eh, a yau din nan kamar yadda muka ce yau abu namu yar mu tana to hawa eh, yar mu wato yar murtala faruk sanyi na ce za ta yi aure wato bukukuwan na kirga <laughs> akwai sha'ani zaki ta bayani wato akwai dai sha'ani ba wato da farko dai auren da za a yi shi ranar 22 ne ga wannan wata eh, hawa wannan wata na nuwamba kenan wannan wata na nuwamba wato auren da za a yi shi ne tsakanin iyalan alhaji abubakar shehu masallacin shehu da kuma na marigayi alhaji alkali sanyin na waɗanda za a ɗaura wa 'ya'yansa aure shafi'u abubakar da kuma ita yarmu haka princess fadila murtala faruk sanyin na haka wata mijin shine shafi'u kenan shine mijin shine shafi'u mu mu ed mu ya ce mu ne zamu bayar haka ko ku ne za ku karba ga <laughs> yawa mu ne zamu bayar mu ne zamu bayar mu ne zamu eh, bayar masu karba dai za su karba mu kuma za mu ba su za mu ba su to mm. za a auren nan ne hawa a masallacin profeso aa gwandu juma'at mosque a new arkila area sokoto da karfe biyu na rana wato bayan sallar juma'a kenan mm. kamar yadda muka faɗa ranar 22 ga wannan wata na nuwamba yau bikin da ake mata da kira na gawo kuduka mata sansanin da kuka yi na amar gidan ta za a raka kulliyar da kuka yi kyau da shigar yadda aka saba a hausar cewa za a auren nan kusan mako guda ake ana ana kwashewa ana hidindimu ba to wannan auren kamu sa lalle modas de lani de hausawa de kuma gaya miki inda za a yi a zaba wanda wanda za mu je wanda ko da ke to ai mu kowanne ma ya kamata da a yi da mu masha Allah yawa to to yawa da farko dai mm. wato ita princess ta murtala faruk sanyina za a yi sa lalle to za a yi wannan sa lallan ne a gidan dr bashir garba a cikin garin sanyin na za a yi shi shi kuma ranar goma sha tara ga wannan wata na nuwamba da karfe goma na safe kina lissaftawa ina lissafta yanzu da na fara lissafta <laughs> a gidan bashir ko shi ne dan kake ba ki kai na fuke ne mace a ah, shi ana faɗa ba kya ji gaskiya <laughs> sai kuma a je a yi wankan amarya bayan kamu ke bayan kamu ke dan a turanci ana cewa brother shower ko to wanka amarya haka fa yawa mm, wato shi wannan wanka amaryan hawa na'am shi kuma za a yi shi ne a gidan Alhaji Abdul Nasir Abubakar Sanyinna a gidan Alhaji Abdul Nasir Abubakar Sanyinna Babarawa Estate shi kuma shi ma za a yi shi ranar goma sha tara ne amma da karfe hudu na safe idan ma na safe ko na yamma <laughs> da na ce ba lafiya <laughs> za a yi ne da karfe hudu na yawa. to sai idan ranar auren da muka ce ranar 22 ga wata ko eh, da za a yi auren nan to shine za a yi yinin biki To haka. Yawwa to za a gini biki shi kuma a gidan a gidan mu ne za a yi a gidan eh, a gidan shi a Alhaji Murtala ba. Uh, Murtala Faruk Sanyina. Mm. Wato da ke New Akila Alkali Estate. Haka. Abin nan gidan uh, estate na Akila Alkali shi kuma za a yi da karfe goma sha biyu na rana. Wato idan aka yi yinin biki da karfe goma sha biyu na rana tukuna a je a yi wannan bikin da karfe yawwa a masallaci inda za a daura aure da karfe biyu na rana to sai kuma ranar bikin kenan ranar daurin aure kenan ranar daurin auren shi mm. kuma da yamma karfe 8 na yamma ko duka dai 22 ga wata ga wata karfe kudi na yamma shi kuma a gidan injiniya Bello Garba yar Goriba wato kofar Atiku kenan shi kuma a karfe 8 na yamma za a kai amarya kai amarya ba eh, eh. Mm. to za a kai amarya da karfe takwas ne yamma kisan da mara da aka ɗaura aure a ranar ake kai amarya amarya ke tarewa ba shan ruwa ba ketare hanya <laughs> ina ruwa na sanyi na an an ka fa shigo a bari ya huce <laughs> ai fa an ka shigo a bari ya huce ba ana nan <laughs> Ah, ba dama yau na <laughs> yau na na tsaya miki. a ah, yau a ah, to kin kin yi beli yau na yi beli to yar mu princess fadila mm. da kuma angon ta fi uku yawwa muna mm. muku fata alheri Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sa an ya dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare takalman kaza ba da ake kira musu kara ba yawwa yawwa to muna muku fata alheri bari mu rufe eh, mu dan eh, sada zumunci to gaisuwa fata alheri ga yahaya abubakar karfi a eh, malumfashi da sanayyat yaya karfi da abdulrahman yahaya da kuma nabila yahaya da abubakar yahaya da aka fi sani da dadi dukansu a garin a karfi malumfashi sai kuma haruna muhammad katsina da sarkin katsina alhaji dr abdulmumuni kabir usman da sarkin daura alhaji umar faruk umar sai sarkin birnin gwari malam zubairu jibrin mai gwari na biyu sai kuma failu dan ladi mahuta da usman manika mai ruwa rutuntuwa da mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari jihar kaduna fatar an tashi lafiya to kuma nima ga wasu sakonnin gaisuwan nan zuwa ga iyaye ne da ya yi farko dai akwai alhaji bello mataballe wato mai girma ministan tsaro a najeriya akwai hajiya amina hamida da ke tudu yola a kano sai hajiya hawa ibrahim abdullahi da ke kaduna akwai hajiya rukayya abdulrahman a zaria jihar kaduna da hajiya tinene mata uwar gida a gidan alhaji bature a dandamin jihar katsina sai iyalan gidan alhaji auri kanin dan musa da ke kofar fada malumfashi da hajiya hadiza baba da abokiyar zaman zamanta hajiya nabila dukansu a kaduna da fatan za a yi karshen mako lafiya da lokacin ma'aikatan gidan rediyo najeriya kaduna da fatan alheri gare su baki daya. aka ce komi kirkin ka ba ka iya gama kasuwa da gaisuwa saboda haka bari mu eh, ja layi a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana amma kafin nan bari eh, labarin da zan baki yau shine zan ce ba labari a ah, ah, haba wa ana rasa nono nono a riga ai bari ma cire bari gyara Ki cire tabaro ba ah, bari gyara ba <laughs> labari da zan baki na wani sabon malami ne da ɗalibansa malamin tarihi ne na'am to wani malamin tarihi ne aka kai shi wata makarantar sakandare don koyar da tarihi to shigar sa aji ke da wuya sai ya tashi wani ɗalibi ya ce kai tashi sai ɗalibi ya tashi tsaye <laughs> sai ya tambaye shi wane ne ya kashe murtala ramat muhammad sai <laughs> wallahi malam ban sani ba sai malamin ya sakin kiran ya sai na gaba da shi ya ce mm. to kai ya saki ta da wani kai mai sunanka mm. ce suna na awalu ya ce to awalu <laughs> wane ne ya kashe murtala ramat muhammad ramat muhammad sai sai shi ba ya ce wallahi malam ban sani ba yana sun sake ya mm. sai abin ya fara bashi maki sai ya kira na uku kai tashi ina sunanka ya faɗi sunan shi mhm. kai kuwa menene waye ya kashe <laughs> murtala ramat mohammed <laughs> sai shi ma ya ce <laughs> shi ma bai sani ba to a wannan lokacin sai malami ya harzika shi yana ganin cewa a ya kamata wannan tarihi ba ta kuma ma shi tarihin sai bakin tarihi irin wannan na mutuwa ya kama shi shi ke nan sai aka dunguma sai wurin prison <laughs> a matsayin jambo da laya <laughs> sai ya tafi wurin shugaban makaranta hawa sai ya gaya mashi ɗaliban nan duk ajin nan an rasa sai ba da ya tambayi nan guda uku suka ce ba sani ba sai ce ba ajin to a cikin ku <laughs> wane ne su To, kafucin ya daɗi labarin kuma da dariya. Kike gada. Wa cikin kudin wane ne ya san wane ne ya san wanda ya kashe mutala Rahman Mohammed. Dukan su ba wanda ya eh, sani. So da aka je wuri shugaba aka kira shugaba. Eh. Allah sa ka yi baran barama. Sai ya ce ya aka shugaba ya sake zuwa shugaban makarar principal ya sake leka aji ya ce ku nan dukan ku ba wanda ya san wanda ya kace murtala ramad mohamed suka ce wallahi eh, ya labai ba sani ba <laughs> Zai dubu malamin tarihi eh. <laughs> ya ce mashi anya a wannan aji aka kashe A wannan ajin? Anya a wannan ajin aka kashe Murtala Ramon Mohamed kuwa <laughs> da ba wanda ya san. <laughs> Yau an bani to me yake nufi da haka? <laughs> Wato shi ba bai san waye Murtala Ramon Mohamed. A ah, bai ma san shi. To da ana ganin laifin ɗalibai. Ana ganin laifin ɗalibai ce anya a wannan aji aka kashe Murtala Ramon. A ce duka ɗaliban nan ba wanda ya gani. Sanda ka ake shi. Sanda aka kashe shi anya kan nan kuwa aka kashe shi. To shi ma malamin tarihin ne. <laughs> Ah, sai a ji ta bakinsa. da na ga malaman da na daga mana hannu malaman tarihi. To ai mu ji wanda ya ah, kashe shi. Ba su san tarihi ba. Ba haka za mu ba. <laughs> akan ba wanda ya sani ba su san sai su je su karanta tarihi <laughs> na ga malama julu na daga ba na nusa bilu na kan ta su jabirki nan yanzu a madadin hawa sharif alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.